matakin da ke zuwa makonni kaɗan bayan da wasu 'yan bindigar da ake hasashen sun tsallako daga mali ne suka hallaka sojojin amurka hudu da takwarorinsu na nijar hudu a ƙauyen Tongo Tongo da wani harin na daban da ya laƙume rayukan jandarmomi goma sha uku a ayyaro da ke yankin tilaberi na matsayin wani ɓangare na hulɗar da ke tsakanin amurka da nijar a fannin tsaro honorable hama hasa shine shugaban kwamitin tsaro a majalisar dokokin nijar ƙasar nijar iyaka abin da an gare mu tsakaninmu da sauran ƙasashe kamar su mali kamar su libi kamar su chad da sauransu muna da kilomitar 5,460 ba a iya game ƙasar gaga lokaci kaɗan saboda 'yan ta'adda ko ina sun rarrabu kuma ko ina suna ɓuya yadda za su zuwa su kai hari kenan in akwai taimako na jiragen bisa wanda ake ce ma drone da wani satelit insha Allahu wata ɓanna kan a samu a aikata ta lokacin nan ta ya zo kuma waɗanda za su aikata ta lokacin nan an gama da su. Sai dai wasu 'yan ƙasar ta Nijar irin su Hamidu Sidi Fodi na haɗakar ƙungiyoyin platform na cewa kada a yi tuya a manta da albasa. ni a matsayina ba ina ne nake bada a ba sojin Niger kayan aiki ko suna da a kara musu dan saboda mun kutanta muku cewa soji na Niger zuciya gare shi in dai kayan aiki to wallahi sai dai mutu in ga maka zai kokarin ta kowace hanya talaka ya samu haske a cikin wannan kasar Fargaba akan kuskuren da na'urori ke tafkawa musamman injinan da ke sarrafa kansu na daga cikin dalilan da ke jefa shakku a zukatan wasu 'yan kasar ta Nijar. Ina shakku kwarai da saboda jirgi nawa da a nan cikin garin Yamai wanda suke nan aeroport ai kullum kashe wani mutane ake kenan wannan jiragen da kana gani masu kara na banza dohi mu ba mu ga unhwanin su ba tun da kullum jini na zuba jinin na ya kamata a tsaidar da shi a kanan. To amma masu bakin fada a ci a sha'anin tsaro na da ra'ayin da ya sha bamban da irin wannan. Wannan ra'ayi mutane kamar wanda ba su gane komi ba suna iya kawo shi saboda mi saboda kun san inda ake wannan tashin hankali an yi dokar ta baki dokar ta ɓace ta ba da cewa akwai lokacin da za ka tafi bisa mota ko bisa moto ko ƙasa ko bisa shaki kana tafiya ka lafiya babu wani matsala 'yan doka sojojin doka suna nan suna dibi in wani lokacin nan ya wuce to ga wannan tafe-tafe ba naka ne na 'yan doka ne na sintiri na su tsare lafiyarka da duk inda kake ka zo gida haka kwanta sauran aiki ba naka bane nasu ne tun bayan taɓarɓarewar sha'anin tsaro a yankunan tilaberi tawa da difa ƙasar amurka ta ƙara ɗaukar matakan ƙarfafa tallafawa jamhuriyar nijar mafarin jibge dakarun amurka a yankin agades kuma bayanai daga hukumomin ƙasar ta nijar na cewa a wannan sansanin ne ake sa ran jibge jirage masu sarrafa kansu da nijar ɗin ta bukaci amurka ta zo da su a matsayin wani sabon salon farautar 'yan ta'adda a kan iyakar mali sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar